alhamdulillah wato muka gan daga inda muka fara zuwa yau mun samu nasara sosai ko da yake za a gani har yanzu 'yan boko haram nan suna zuwa suna yakan sojojin a bakin daga a wasu garuruwa amma duk da haka wannan bai cire nasarar da muka samu ba wato akwai abin da suke ne yanzu 'yan boko haram ne wato suna wasa da hankalinmu suna hankali wasa da hankalin sojoji yadda suke sa musu tsoro wato wannan wani salo ne wanda ake kira propaganda da kuma psychological operation eh, wanda suke yanzu mun fi su karfi mun fi su makamai mun fi su kwarewa ta wajen rawan daji amma sai gan yadda suke yanzu sun san cewa idan suka yi karya suka ce suna da makamai da yawa kuma suna da jama'a da yawa suna da motocin yaƙi da yawa to sai gan yana sa tsoro cikin zukatan wasu sojoji sai gan abin suka zo ko bindiga ɗaya suka harba sai ga suna razana su ko abin da ke so faɗa shi ne yanzu duk ƙaryan da ake nan da suke nan ba abin da za a ji su ba ne ƙarya suke ba su fi mu ƙarfi ba ba su fi mu kayan aiki ba in ka gan wasu abubuwan da suka ɗauka idan suka razana sojojin nan za ka yi mamaki a to ya aka yi haka amma insha Allah muna kan ɗaukan matakai da za mu juya komai insha Allah sojojinmu maza ne sun kware kuma za su ci gaba da ya kai 'yan boko haram a tabbatar cewa ba su sake ta da eh, kansu kuma ba yanzu haka akwai wata karamar hukuma da ke eh, boko haram take da iko da ita jihar borno wato in aka duba me iko suna da wata ma'aikata a wajen ne suna da zama a wajen ne babu ba inda suke zama ba wanda zai ce akwai boko haram a kowane local gama a yanzu haka Eh, domin sojoji ba sa wajen bai nuna cewa suna da ikon wajen ba ne yan boko haram so wannan duk magana ne jita-jita ne ba gaskiya ba eh, wani matsaloli kuke da shi yanzu um, matsaloli kam yau da kullum ba a rasawa amma abin da muke magana shi ne yanzu gwamnati ta riga ta fara magance wannan matsalan muna ta tsammani za mu samu kayaki yadda ya kamata ƙari dai muke so zan ce to maganan yawan sojoji ma ya kamata mu sake ƙara sojoji a cikin wannan aiki namu domin a samu a tabbatar ko'ina za a samu sojoji da ya kamata to aka samu wayannan insha Allah ƙarin makamai da kuma ƙarin sojoji da muke ɗaukawa a depo zaria zai taimaka sosai tabbatar magance wani abubuwan da suke damu